Bismillahirrahmanirrahim. Sumayya, babi na ashirin da hudu. Bakin gado ya zaunar da ita yana duba agogo don kada ya yi laifi. Zauna bari na je, in Allah ya yarda zan yi ƙoƙarin dawowa. Ga kazarki nan idan kina jin yunwa ki ci kafin na dawo. Ya faɗa yana juyawa ya fice da sauri. Binsa ta yi da kallo baki ɗaya kibarsa da mutuncinsa da take ɗan gani a da suna ficewa fit daga ranta. Hawaye suka soma fita daga kuncinta da ta tuna rayuwar gidan Mukhtar, makamanciyar wannan, sai dai sam da alamu ba ta kai kazancewar wannan ba. Har bacci ya soma fusgarta ta je yana ambaton sunanta sama-sama. Ta bude idanuwanta tana dubansa. Murmushi yake yana kallon ta shi ma tare da duba bakin kofar ɗakin kamar wani ya biyo shi. Ganin ta tashi ta zauna ya sanya shi mai da kofar ɗakin ya murzaki. Kamar wanda ke sauri zai tashi ya bar shi yake magana. Tashi maza ki ɗauro alwala ina fatan dai kin ci abincin ko? Kin yi sallar isha'i? Ɗauro alwala Sumayya babu lokaci ya faɗa yana satar kallon ƙofar ɗakin. Cikin mamaki take duban shi duk ya wani firgice. Lokaci kada ya ƙure kamar yaya take tambayar kanta. Don Allah tashi mana Sumayya kada ta... Bai ƙarasa faɗa ba aka fara dukan ƙofar kamar za a ɓalla ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗa yana dafa kansa. Za ka buɗe ko sai na sassaɓa maka maci amana, in ji mai buga ƙofar. Jiki ba ƙwari ya nufi ƙofar ya buɗe, mai bugun ta faɗo ɗakin tana raba idanuwa. Kubura ce sai da ta kare wa ɗakin kallo ta fuskanci babu abin da ya faru sannan ta kalle shi. Ni za ka ci amana ka karya alƙawarin da ka yi min? To wallahi ko kwana a ɗakin ba ka yi, butulu kawai maye. tunda ni ban isar maka ba wuce mu je na ce ka tsaya ka kafe ni da idanuwa sai ya waiwaya yana duban sumayyar har sai da ta ingiza ƙeyarsu sannan ya fice yana waiwaye kan sumayya ta dawo da kallonta da sauran ƙuruciyarki amma kin zaɓi na kasta rayuwarki idan dan kwanciyar aure kika zo gidan nan to kin yi babban kuskure dan yanda kika zo haka za ki koma dan babu wasu 'ya'ya da za a haifa a gidan nan sai nawa yaran ita ma wadda aka haifa ɗin dan uwarta ta riga ni zuwa ne wallahi da ni na riga ta zuwa da bata isa ta haife ta ba ke da lukman kuwa sai dai kallo ke lukuman ya dama kuma ta Allah ba taki ba ni an bani ilimin yarda da kaddara mai kyau ko akasinta hikimar ubangiji kuma yawa gare ta haka nan sanin gaiba sai Allah duk kuma nisan jifa wata rana ƙasa zai faɗo mai yiwuwa ma idan ya tashi faɗowar ya dawo tsakiyar kan wanda ya yi jifar Ke ki iya ki wallahi, idan ba so kike ki yi kwanan gidanku ba. Idan kin so kina iya karba aron numfashi ma da kika bani idan ya so na yi kwanan kabari baki ɗaya. Sumayya ta faɗa hankalin ta kwance. Dan ya zuwa yanzu tana jin ta gama ɗaukar haƙuri da rainin wayan kishiya. Bata cuce su ba, dan me su za su dinga cutar da ita. Tabbas, dafi da gubar Zainab har yau bata bar illata zuciya da gangar jikinta ba. don kusan ita ta zama silar da ta sake cillo ta wannan muhalli da take ganin wata rayuwa miji ke biyayya wa mata mamaki ya cika karima Dan ta jima daban da a mayar mata da magana haka sai zuciyarta ta tuna mata daga inda sumayya ta fito take gumi ya fara tsatsafo mata tabbas sai ta sake shiri a kanta kwafa ta ja sannan ta juya tana faɗin da karimatu kike zancen lalle baki san wace ce ni ba Ba ta yi nauyin bakin maida mata amsa ba, don kada ma ta fita ba ta ji ba. Haka nan baki san wace ce Sumayya ba, ki zuba ido ki sha kallo. Bayan fitar ta makulli Sumayya ta sanya wa kofar ta ta shiga toilet. Ta ɗaura alwala. san ba ta ji wata damuwa na barinta da angon ta ita ɗaya a ɗakin ba. Kaya ta fiddo ta sauya waɗanda za ta sake a cikinsu sannan ta sanya hijabi ta tara sallah. Kyawawan nafiloli ta raya daren sosai da su kafin bacci ya rinjaye idanuwansa. Karfe tara na safiya ta yi wankanta ta shirya cikin atamfaɗin kyau riga da zani. Ba wani kwalliya ta yi ba amma ta yi kyau. ɗakin ta sake karkaɗewa ta goge sannan ta koma bakin gadonta ta sake kwanciya. Idanuwanta ta limshe tana saƙa da warwara. Kewar Abdallah take ji sosai a cikin zuciyarta. Hayaniya ta dinga jiyowa cikin falon da surutai. Ta buɗe idanuwanta ta kalli agogon ɗakin goma ta yi har da mintuna arba'in da biyu. Sai ta buɗe sif ɗinta ta ciro hijabi ta zura kana ta sanya silifas ɗinta ta murda ƙofar ɗakin ta fito. Duk uban hayaniyar da take ji yara huɗu ne cikin falon. Yarinyar farko wacce ita ta sake hautsina wa yanayin falon. hakimce kan kujera kamar wata babbar mace. duk da dududu ba za ta wuce shekara sha uku ba. Kallo take a tashar MBC3 ta ƙura balim kamar ita da mutum ɗari suke kallon. Sai yarinya ta biyu wata wata bi shekara uku ba da ke zaune ƙasan ta kan kafet ta ci uban indomi ta haɗe ta da ruwan shayi tana wasa da ita. Daga can wajen staff na dining kuwa wasu yaran ne su biyu. ɗaya shekarun ta goma ɗaya takwas suna karyawa su biyun kaɗai sun dama gurin kamar ƙanwar tasu dai ta sake wurga idanuwanta wata yarinya ce da ta san ma zama matashiya wacce ta kusa shekara goma sha hudu takura saƙon kujeru kallo ɗaya za ka mata kasan daban take kamar yadda kamanninsu ya bambanta da sauran yaran da ke falon don dukkansu kamar su ɗaya ita kaɗai ce kamar ta daban kamar yadda ta fi su kyau baki ɗayansu dukkansu sun ga fitowarta sai dai babu wanda ya kula ta Ta dubi ƙofar ɗakin Karima wanda ke garkama ta sake ɗauke kai. Ina kwana anti? Ta ji an ambata daga bayanta. Sai ta waiwaya. Yarinyar da ke zaune ce saƙon kujera ta gaida ta tana murmushi. Mai da mata murmushin ita ma ta tana mamakin zaunin da ke tasowa daga jikinta. Lafiya ƙalau an tashi lafiya mai sunanki. Nuwaira sunan mai daɗi. Sai ta yi murmushi tana cewa na gode anti. ko za ki raka ni wajen kakarku? Wa Hajiya eh, mu je raka ki anti, ta faɗa tana wucewa gaba, Sumayya na rufa mata baya. Wallahi bari Umma ta fito sai na gaya mata duk abin da kika yi. Ba ta ja mana kunne ba, yarinyar da ke saman kujera ita ta ambaci haka. Tana jijjiga kai. Cak yarinyar ta tsaya kamar an ambata mata mala'ikan mutuwa, idanuwan tana tara ƙwalla ta ce, ki yi haƙuri don Allah kada ki gaya mata wallahi sai na faɗa sai dai ta kashe ki ta faɗa tana buga hannu alamar babu fashi wani abu ya tsaya wa Sumayya a wuya takaici da mamaki suka cika ta sai ta janye Nuwera tana faɗin mu je babu abin da zai faru da kekenti kada ki damu jikinta babu ƙwari ta bi Sumayyar suka fice kafin su ƙara sagon hajiyar Sumayya ta dube ta Mai yasa kin san kina fitsarin kwance da kika tashi baki sauya kayan ki ba Nuwaira? Kin sa ba a son mace da ƙazanta. Sai yarinyar ta fara kwalla ta soma sharewa tana cewa, Wallahi anti tun da ba na fitsarin kwance saddiqa ke yi sai a haɗa mu kwanciya gado ɗaya. Idan ta yi duk sai ta jiƙa ni, idan ta tashi ita sai nura ta sauya mata kaya ni kuma ba zan canza ba. Sai Umma ta gama bacci ta yi wanka ta fito sannan za ta nunan waɗanda zan sauya ɗin. ko da asuba ba na samu na yi sallah sai rana ta fito. Ta faɗa da alamun abin na ci mata tuwo a ƙwarya. Shiru su ta yi tausayin yarinyar na kama ta. Wannan wanne irin zalunci ne tun kallon farko da ta yi wa yarinyar ya nuna tana jin jiki a gidan. Amma tana tunanin kamar ita ce yarinyar nan ɗaya da Karima jiya ta gaya mata uwarta daban. Don ta tabbatar sai ta tambaye ta. Ina mamar ki to? Mamana ta yi aure a wani gidan tun kafin a yaye ni aka karɓo ni aka ba wa Hajiya ni. To da abbanmu ya sake aure ya auro Umma sai Umman ta karɓe ni nake gunta. Take tsanar Kalima ta ɗarsu a zuciyar Sumayya. Lalle ba shakka bayan shirkar tsafi ma har da azabtar da yarinyar da bata ji ba bata gani ba. Wai mai mutane suka ɗauki duniya ne. Tana tunanin don ta yi hakan za ta ci wata riba ne. Da irin wannan tunanin suka isa ɓangaren Hajiyan. A duke suka same ta tana share falon nata da ke malale da kafet. Kallo ɗaya Sumayya ta mata ta fuskanci shekarunta ba su kai a ce ta yi tsufar da ta yi a yanzu ba. Da sallama suka shiga ta ɗago tana amsa musu riƙe da ƙugunta wanda bisa dukkan alamu ciwo yake mata. Nuwaira ce ta gaishe ta ta amsa babu yabo ba fallasa yayin da Sumayya ta ƙarasa tana amsar tsintsiyar hannunta tana gaida ta. Amsawa ta tana duban yayin da Sumayya ke ƙarasa mata sharar har ta kammala. Sannan ta dawo inda Hajiyar ke zaune tana yi wa Nuwaira masifar sai zuba zarni take ta je ban ɗakin ta ta wanke jikinta. Mamaki ya cika Sumayyar. To ko bata san me ke wakana bane cikin gidan. Bata san ba laifin Nuwairan bane Karima ce ta tantance fada idan da duka ma a yi mata. Tashi yarinyar ta yi ta shige ban ɗakin Hajiyar sannan Hajiyar ta maido kallon ta ga Sumayyar. Ban gane fuskar ba wace ce ne? Murmushi kawai ta yi ta ɗan da kai. Oh, ko amaryar Lukman ce? Kai Sumayyar ta gyaɗa. Shiru ne ya biyo baya Hajiyar na ɗan satar kallon Sumayyar. Sai ta ji ta ɗan sake da yarinyar duk da ba hira suke ba, zaman kurame ne. A haka har Nuwaira ta fito daga ban ɗakin sanye da jikakkun kayanta waɗanda ta wanke kayan ta ɗauraye jikinta ta mai da su a haka. Wani Nuwera ni kam ba ku yi abin kari ba ne yau. Ga shi har sha ɗaya na shirin gotawa yau ba a kawo min komai ba. Koliba mai aikin ba ta zo ba ne. Cike da maɗaukakin mamaki su mai yake sauraron zancen. Ta zo hajiya ban san ba a kawo miki ba don ko ni ma yau ban karya ba. Na ga dai su Nura tuna karyawa. Ni ma ba a bani nawa ba. Ta faɗi babu alamun damuwa tattare da ita. Bisa dukkan alamu ta riga da ta saba da hakan. Ya mutsa fuska Hadiyar ta yi, gaskiya na fara jin yunwa wallahi. Wannan abu Allah ka yi mana maganinsa. Amma Hajiya ai na ga kina da sauran kayan abincin ki da kika ce ba za ki iya ci gaba da girki ba. Ai Abba bai ɗebe su ba ko? To idan ban da abinki ina fama da larura ina zan iya. Sharar ma dan ba zan iya zama cikin ƙazanta ba ne nake dabartawa nake yin ta. Ta faɗa ta muskuta da alamun yunwa na sadagarta ta duka sai ya kama Sumayya ta dube ta. To Hajiya idan ba damuwa sai na shiga na girka miki aiko. Haba ta rike a'a. Har kya fara shiga madafi ta sanadina? Ki bar shi babu komai idan da sabo ai mun saba da irin wannan gashin. Ke dai kawai Allah ya yi mana magani. Murmushi ta kawai ta miƙe tana tambayar Nuwaira inda kicin ɗin yake. Sallamar Karima a gadarance ita ta mai da hankalinsu bakin kofar. ita ke gaba gogon na binta a baya rike da wani ɗan ƙaramin filas wanda ba ko shakka abin karan hajiyar ne a ciki idanuwan sana kan maiya yana famar sakar mata murmushi wani takaici da haushinsa suka kume ta sai ta ɗauke kai tana jin kamar ta je ta shaƙe shi haka nan kawai ta ji jarumin namiji yana burge ta sai ta tuna sanda zainab ta fara murza kambunta lokacin tana gidan mukutar tabbas ko a lokacin mukutar ɗin kan tauna tsakuwa wani lokacin Hajiyar da za a yi wa sannu a gaishe ta ita ke famar yi wa Karimar sannu tare da gaishe ta. Lukman ya koma gefen Hajiyar yana gaida ta cikin ɗari-ɗari suke gaisuwar kamar sirki da sirika. Duk don kada su ɓata wa Karima rai. Baki Sumayya ta saki tana kallon abin mamaki. Bayan Hajiya ta buɗe flax ɗin da aka kawo mata. Wani gantalallen soyayyen dankali ne da rabin wainar ƙwai babu koti. Amma Hajiyar sai godiya da sannu take mata. Sai dai yau ki ta haka hajiya don kafin na fito jikokin naki sun shanya shayan. Ai babu komai. Idan baka yi wa jikan ba wa za ka yi wa ta faɗa fara'a kamar gonar auduga. Kallon Sumayya Karima ce bayan Sumayyar ta gaida Lukman wanda ke faman binta da kallo kamar tsohon maye. Ke baki iya gaida mutane ba ta faɗa fuska a tsuke kamar wata uwarta. Wegawa Sumayyar ta ta watsa mata kallo su waye mutanen ta tambaye ta bayan ta tsare ta da ido. sai kawai ta ji sumayyar ta mata kwarjini da irin kallon da take mata janya idan ta ta duba hajiya hajiya kina gani dai a gaban ki ko ta faɗa cikin zafin rai Lukman ya yi saurin karɓewa ba na son rashin zaman lafiya fa sumayya a gidana kin ji ko kallon da ba ka zo ta watsa masa sannan ta ɗauke kai hajiya cikin rawar jiki ta ce ke yarinya farin cikin mu shine farin cikin karima saboda haka dole ki mata biyayya ki kiyaye. Girman Hajiyar take gani saboda haka ta ɗan rusuna. in sha Allahu Hajiya ki yi haƙuri, ta faɗi da sauri tana shigewa kicin ɗin Hajiyar. Dan ba ta son ma ta sake kallon fuskar Lukman bare ta Karima. Tana kicin tana haɗa girkin duk da wasu kayan buƙatun babu mamaki da tunani fal a ranta. A haka ta ji sallamar Hajiyar. Ta jiya tana amsa mata. Ƙarasowa Hajiya ta yi ta kama hannun Sumayya kamar za ta saki kuka. Ki yi haƙuri Sumayya da abin da ne maki ɗazu, yarinyar nan idan ta umarce mu da abu daga ni har Lukman ba ma iya musa mata. Amma na san alhakin yaran jama'a ne yake bibiya ta. Haka kawai na jikin kwanta min Sumayya, zan gaya miki wacece ni me na aikata ga rayuwata da rayuwar yaro na? Kafin Sumayya ta ce wani abu tuni Hajiya ta fara ba ta labarin dukkan aure-auren da lukuman ya wanda ita ce Sila. Da fara haushin Hajiyar ta dinga ji amma daga bisani sai tausayinta da Lukman ya baibaye ta. Baki ɗaya tabbas abu na farko da ta fuskanta ya janyo wannan matsalar sakaci da rashin rike Ubangiji hannu bibbiyu. Har ƙwalla sai da ta yi wa Hajiya da Lukman ɗin saboda aikin Karimar ya shallake hankali. Cikin sanyin jiki ta riƙe hannun Hajiyar ganin tana zub da ƙwalla. Ki yi haƙuri Hajiya ki fawwala wa Allah lamarinki. Ba shakka inna idan ma alhaki ne ba mamaki. Allah na son ki shi yasa zai hukunta ki tun a duniya. Don hukuncin lahira da shi gwara na duniya sau babu adadi. Insha Allahu ni zan yi iya bakin na wajen ganin na daidaita lamarin iya abin da Allah ya huwace ma. Ina so daga yau ki sa a ranki ba za ki ƙara jin tsoron Karima ba. ba za ki sake bin umarninta ba sai abin da ya dace shi za ki yi a duk sanda kika ganta idan kika ji faɗuwar gaba ko tsoro ki karanta addu'a matakin farko kenan sannan daga yau kada ki sake cin duk abin da ya fito daga hannunta ki umarci lukman ya kawo miki kayan abincinki a zuwan za ki ci gaba da girki ni kuma in sha Allah zan ci gaba da dafa miki kai take gyaɗawa cike da gamsuwa tana jin tamkar damuwarta na gab da yayewa sannan lukman ɗanki ne hajiya bakin uwa kaifi gare shi ki dage da yi masa addu'a Allah ya yi masa bala'in da ya faɗa ta sanadin abin da ke kika aikata shi ba shi kaɗai ba har ke ɗin ma sai kin dage da addu'a wa kanki na neman tsari kai ta sake jinjinawa har na manta rabon da na sa sha addu'a ta na gode da tunatar da ni da kika yi na gode sosai sannan hajiya kin san rayuwar da Nuwaira take cikin gidan kuwa ta taɓo inda ya fi mata ƙaiƙayi Na sani Sumayya, na sani, sai dai ba ni da ikon magana, ba ni da ikon gyarawa, ta faɗa cikin jimami. Don har ga Allah duk cikin jikokinta ta fi ƙaunarta, don ita ta fita daban a cikinsu. Natsuwarta da komai da komai, shiru Sumayyar ta sannan ta ce, Babu komai, zan yi iya bakin ƙoƙarina, ita ma a kanta kafin Allah ya kawo ƙarshen lamarin. Na gode sosai Sumayya, na gode. Hakika kin zamo haske cikin gidan ɗana cikin kwana ɗaya tal. Ina miki fatan alkhairi sannan kuma ina miki fatan samun nasara. Allah ya albarkaci rayuwarki da alkhairi masu tarin yawa ya tsare ki. Amin Sumayya ta dinga cewa tana jin daɗin addu'ar har cikin ranta. Ko da can ita ɗin mai son wani na gaba da ita ne ya albarkace ta. Kusan tare suka gama aikin ta kammale wa hajiyar cikin kula. Yadda ta san zai ishe su ita da Nuwaira. ta ce za ta turo mata ita ta ci na rana da na dare don ta lura ba ta samun albarkacin cin na safe sai na hajiyar da suka yayyafo mata nan ta yi zaman ta hajiya ita kanta hajiyar sai ta dinga jin daɗi cikin ranta nuwaira ma ta dinga sato jiki tana leƙowa har sanda sumayyar ta koma ɓangaren su Cikin kwanaki hudun rak Sumayya ta gama dukkan wani shiri nata na tunkarar wawa keken kalubalen da ta fuskanci yana dankare a gidan. Ita kanta mamakin kanta take yacce zuciyarta ta taurare baki ɗaya, har take ganin za ta ƙalubalanci Karima wacce baki ɗaya ta rusa rayuwar gidan, ta ɗora ta kan turbar da take so. Samsam yaranta irin yaran nan marasa tarbiyya ko ƙanƙani, su zagi babba duk girmansa ba komai bane a gunsu. Samsam Sumayya ba ta shiga shirgin su ko sakar musu fuska, tunda ta fuskanci inda tarbiyyar su ta sa a gaba. Hakan ya sanya suka fara shakkarta, sai kuma mai biwa babbar da ta soma son kula Sumayya. Sautari takan ƙwanƙwasa ƙofar ta idan ta buɗe mata ta ce ta shigo kuma sai ta ƙi, sai ta fuskanci shakkar mamarta take. Hakan ya sanya ita Sumayyar ta fara ƙoƙarin janyo ta a jiki, ga shegen gulma munafurci da iya kawo labari. Hatta da mahaifinsu suna iya ɗauko gulmarsa su kawo mata, ita kuma ta tuhume shi kan haka. Sumayyar na sha'awar hatta da tarbiyyar yaranta sai sai ta musu ita. don takula sam daga makarantar boko babu kuma wata makaranta ta biyu da yaran ke zuwa wadda ake kira da makarantar addini ko islamiyya baki ɗaya idan ka ɗauke sumayya babu mai rayuwa kan ra'ayinsa sai abin da ta shimfiɗa tun abin na ba wa sumayya haushi har ya koma ba ta tausayi ita san ma baki ɗaya ba ta ta angon ko kaɗan wanda zuwa yanzu hatta lokacin fita da dawowarsa gida Karima ta soya masa duk don kada su haɗu da Sumayyar ta saka an ƙara narka masa aikin mantau kan Sumayya wadda ko gefen silifas ɗin Lukman ɗin ma bai je ba Sautari takan tambayi kanta mai yasa ta auri Lukman sai ta rasa dalili amsa ɗauke zuwa kanta ƙila dan ki zo ki ceci rayuwar 'yar gidan ne ita kanta ta fi gamsuwa da wannan ce sahihiyar amsar Cikin satuttuka ƙalilan shakuwa ta fara shiga tsakaninta da Hajiya, kusan ko da yaushe can take wuni. Wannan matsin da kuke gani shine kaska, wato raɓi mai jini. Wannan matsin mai taken kaska, Hajiya ta, in kika yi matsi da shi zai matse ki ne gam yadda kika san an saka miki super gulu Za matsi da shi ne tsawon minti talatin Hajiya ta. ranar da kike so ki rikita mai gidanki ya yi ihun daɗi gami da kowa. ina matan da suke fama da buɗewar gaba rashin ni'ima jin zafi a lokacin saduwa ina matar da mijinta baya jin daɗinta sannan baya gamsuwa da ita ina macen da take cewa ba ta filin wato kwata-kwata ba ta sha'awa 'yar uwa ki yi amfani da wannan maganin mai suna kaska shi wannan kaska ɗin yana ƙarawa mace daɗi da kuma ni'ima sannan kuma yana matse gaban mace ga irin matan da suke fama da irin datti na mara da yake sawa kwata-kwata ba sa jin sha'awar namiji yake kuma ɗauke musu ni'ima kuma namiji ko da ya kusance su baya jin daɗin su kaska yana wanke duk wata ƙazanta da datti da ke marar mace ko kuma gaban mace sannan kuma idan kika yi amfani da wannan kaska ɗin ke da kanki zaki san cewa eh kin yi amfani da magani mai inganci saboda zaki dinga jin tamkar wata 'yar shekara goma sha hudu da ke tashan balaga saboda haka ma ba a amfani da shi sai kin tabbatar da cewa bai fi saura minti talatin ku haɗu da mai gidanki ba saboda shi imajensi ne da zarar kin yi amfani da shi zai fara miki aiki sannan ki ji tsoron Allah don in har kika amfani da wannan kaska ɗin mijinki ya kusance ki yanda kika san kaska haka zai dinga liƙe miki da haka in kin san ma baki da juriya kada ki amfani da kaska saboda duk inda kika yi namiji yana manne da ke don ko fita yi Allah Allah yake ya dawo gare ki kuma duk abin da kika tambayi namiji yana rawar jiki haka zai miki saboda yana ɗauke da sirrin mallaka da kwarjini a cikinsa sau uku kacal ake amfani da shi a wata sannan kayayyaki na a wajena kaɗai ake iya samunsa. Amma ina da agent a garuruwa guda uku. Ina da agent a Maiduguri, Fatiskum da kuma ƙasar Saudiya. Idan kuma ba a waɗannan garuruwan kike ba, za ki iya tuntuɓa na kai tsaye domin ina iya aika magunguna na ko ina kike a faɗin duniya. Sannan muna sai da ɗaiɗai ko kuma sari domin akwai masu ƙarya da kayan kamfanina na Mirabi Herbs.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 sifili bakwai sifili uku biyu huɗu tara huɗu tara.